na zaɓe ba. Bayan an ci zaɓe ta yayin da nake ganin ku yanzu ana murmushi ana annashuwa ta za a ce bayan shekara biyu na gan ku ana murmushi ana abubuwa biyu nake so mu yi ko nake so na muku alkawari a kan cikin abubuwa biyun nan shine misali zan bada yanzu a cikin birni akwai ɗan majalisa da ake kiransa mai gonar ofa to insha Allah gonar ofa ta zo wannan constituency neman aiki za su samu aiki mai NCE mai digiri mai kowace takarda za mu samu mai aiki ni da kuke gani na yi aiki shekara goma marigayi injiniya zimit abokin mai girma gwamna shine silan samun aiki na ya rasu shekara da ta wuce amma har yau addu'a nake yi mai saboda duk wanda ya baka aiki ya taimaki rayuwarka saboda haka abun farko da zamu yi matasa za mu samu muku aiki wanda haka ina so na sake bada wani misali annabi musa bici akwai mai suna na abba yana wani slogan ana cewa bici First' ko ba gaba to mu ma insha Kin tabbara sabon shafi. Kare mana kai. Cika sabon shafi. Daga yanzu zuwa ƙarshen shekara mai zuwa. Saboda kujerar gwamna ta shafi kowa da kowa a Kano. Saboda haka za mu na mu'amala da kowa za mu na taimakon kowa a da muka saba. Amma wannan kujerar tana tabbata daga shekara mai zuwa. Sunana ya koma dawakin dofa dofa ne muka da.

komi za a yi tare kuma yan jam'iyya za su ji daɗi ko ba haka ba kuma insha Allah mu yanda muke alƙawari salamu alaikum APC APC yanda muke alƙawari matasa matasa matasa insha Allah ba za a yi ba